Oh, shirin da yake farauto muku maharba masunta da mafarauta da kuma dukkanin jaruman da suka shura ta fannoni daban-daban ba don kuma ba don nishadantar da ku da kuma barin abin koyi kasancewar kowa yakan so ya zama jarumi sai dai ba kowa ne jarumin ba suna na zarar din manar jawajin da zan kasance da ku cikin wannan shiri wanda kuma a yau mun karbi babban bako wato alhaji umar na kala jan mutum gujin mai jidda alhaji umar baka da to masu kallon mu na san eh, masu biye da mu sun san muna tattauna tare da samaila baushe magayakin magani amma sakamakon bako da muka yi tun da muku alkawarin cewa za mu dora sai dai tun da mun karbi bako na musamman muka ce to wannan sati da shi za mu cikin yadda allah wanda kuma za ku dinga ganin mu da shi lokaci zuwa lokaci alhaji umaru muna maka barka da sake zuwa cikin wannan shiri na maza kun bado to barka ka dai ya jeji alhamdulillah sha Allah ah, da fari kusan zan iya cewa kai fuskar ka ba ko fuska bace musamman ga dukkanin masu kallon mu masu bibiyan mu a ah, wato kafan mu ta Rahama Television da kuma Rahama Radio da wanda suke kallon mu kai tsaye a ah, shafin mu na sada zumunta na Rahama Television da wanda suke kallon mu ta YouTube a daidai wannan lokaci an san alhaji umar na kala ya yi shura musamman kan harkokin farauta ba ma a ƙasa najeriya ba a ragowa sauran ƙasashe da suke makwabtaka da najeriya to da faru kusan zan ce eh, za mu ɗau abin ne tun daga bigire wanda yake farauta ba za ka rasa shi da tarihi musamman shi ita kanta asalin farauta ba ina ganin eh, a takaicin menene asalin farauta ku daga bangaren ku a matsayin ku na mafarauta wanda kuma kun yi shura a cikin harka to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin kamar yadda ka umarta dan yi takaitaccen bayani akan farauta wato ita farauta wato abu ne mai girma to amma a takaicen takaitawa abu ne da muka gaje shi tun zamanin annabawa zuwa sahabbai na shugaba sallallahu alaihi wasallama kama annabi ismail mafarauci mafarauci ne kamar wani sahabi da ake cewa abi qadadatul ansari shi ma mafarauci ne to amma da yake wannan bangare ne na malamai ba za mu tsawaita ba sai an tambayi malamai su za su yi bayani cikakke a mun gaje ta ne a gurinsu saboda haka tana tafiya tana tafiya har mu ma ta zo kasar hausa ta kuma samu karbuwa ta samu tasiri abin da ya kawo mata tasiri da karbuwa a abubuwa ne kusan da yawa na farko ko a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi sallama mafi yawancin wanda kaji an ce mafarauci ne zaka ga jarumi in ka dubi sayyidina hanza da tarihinsa zaka ga ba rago ba ne saboda haka sana'a ce ko ɗabi'a ce wadda rago bai cika yin tafi gaskiya a sai ta shigo har ta zo mana a tafi a tafi a tafi har ta zo mana amma har da yau har yanzu a ƙasar larabawa sun fi mu farauta sun fi mu gatan farauta sun fi mu yin farauta oh. abinda nake nufi hmm. shine kusan 80% na masu yin kaso 80 mm. cikin 100 na masu yin farauta a mm. saudi arabia da mm. shauran kasashen duniya za ka ga masu arziki ne masu wadata ne suna kashe mata kudi suna mata hidima fiye da yadda ake tamani to da ta zo nan mu kasar hausa sai ta ba mu gudunmuwar abubuwa da yawa ta ba mu gudunmuwa a yaƙe-yaƙe da aka yi na hausa mafi yawancin sarakunan yaƙi da aka yi a ƙasar hausa hmm. za ka ga suna da alaƙa can da nan da farauta bayan haka ta taimaka wa ƙasar hausa wajen kafa wasu garuruwan yanzu a nan ƙasar kano da ƙasar jigawa bauchi za ka ga kafa garin mutum zai je jeji ya farauta ya dawo ya zauna yana yi ya fito ya ji ya yi ya yi wata ran sai kuma wani alaran ma ya ce to mu ma bara mu je wajen maharban sai ya zo ya zauna haka haka har gari ya fara ya haɗuwa to a takaice farauta a ƙasar hausa ana yin ta kuma yadda ake yin tan kusan ta rabu kamar kaso uku ko hudu hmm. ita rabe-raben farauta farauta hmm. kuma kowanne da irin gogewarsa a kan abin hmm. misali akwai maharbi akwai dan kere hmm. akwai dan tarko kuma kowanne da yadda yake yin irin tasa farautar shi maharbi ya fi son ya ga ya kashe ko giwa ce ya so yake ganta a kwanci ta harbi ya harbi shi kuma dan tarko ko giwa ce so yake ganta a hannu ke eh. hmm. tarko yawwa to shi kuma mai takare zaka ga ana zuwa kamar mazo akwai naman da ba zai ma kamu da kare ba gaskiya kamar gwanki kamar bauna kamar giba ko da shi kansa karen an ba shi horo na musamman irin naku na mafarauta eh to akan hmm. samu kannuka hmm. da sukan iya kama kura saboda bautuwarsu eh amma dai ba akasari ana samu gaskiya to misali wani abu da kusan zance yake ba al'umma mamaki shine kusan an san alhaji umar na kala ya taso a gida na mutane wanda suke da karatun boko wanda kusan wasu suna ganin mafi akasarin wanda suke harkar farauta za ka ga yawanci ba yan boko ba ne in kana layin boko to yawanci a boko kake gaskiya in kana layin kasuwanci a kasuwanci kake to sai gashi kusan karatun boko da na addini sannan kuma duk da harkar boko bai sa baka shiga wannan harkar wanda kuma an kai wani mataki na mataki na karatu mai zurfi amma kuma ana wannan me ji hankalinka a matsayinka na <laughs> ga gida eh. an taso a harkar karatun boko amma kuma kai ka shiga wannan layin bayan kuma karatun da kai gaskiya ne wata rana na taba zuwa farauta eh. nijar eh. da ni ina gani da 'ya'yana ne farauta ce irin ta jama'a da yawa hmm. ina zuwa da motata da 'ya'yana da bindiga ina zuwa sai ne faki wani daga gidan rediyo ko gidan talabijin na can ya zo da zai ɗanyi ɗauki hotuna saboda haka da na zo ban can na ajiye mota ta zan ƙara so hmm. san da na ajiye mota ta yana yin haka sai ya hange ni yana duban mafarauta da ya to sai kashe kamar sai da ya zo ce ma ka yi sai da aka ce mata ya ga alamar hmm. farautar hmm. sai ce wani ya rai cina ya gida lafiya dan Allah na so zan yi magana da kai na ce to to gaskiya ne mafi yawanci abin da mu mutanen mu hausawa hmm. ko mutanenmu na a najeriya aka fi yawan ɗauka hmm. ɗauka ake yi farauta ƙasɗantacciyar abaci farauta babu masu ilimi babu sarakuna hmm. to gaskiya ba haka ba ne yanzu ka ɗauki katsina state cikin kwangon gidan sarautar katsina maharba ne sarki oh. katsina dukko hmm. cikakken maharbi ne yanzu haka in ka je gidansa ba za ka rasa ƙahon gwanki giwa da shauransu da ya harba ba a zamaninsa hmm. so gaskiya ba abu ne na kamar kaskanci ba hmm. kuma alhamdullahi ni ba abin da zan ce da iyayena sai dai hajiya allah ya kara mata lafiya shi kuma alhaji allah ya rahama ta farauta farko abin da ake dubawa shine ne Ah, yaya yanayin tsari na yake lokacin makaranta allo zan tafi makaranta allo lokacin islamiyya zan tafi islamiyya lokacin boko zan tafi karatun boko hmm. kuma mahaifina yakan bibiye ni akan karatun da nake in na dawo karatun allo ne zai zo kana ina gu kaza to karanto min tunda shi ma almajiri ne hmm. duk da bokon almajiri ne hmm. zai mun tambaya in na zo zai na dawo daga makarantar boko zai kira ni yaya mu ga littafinka kaza da kaza ya ake ce da turanci a haka yana bibiya yana bibiya mm. so wannan abin allah ubangiji ya sa iyayena ina musu biyayya kuma ina na suka karfafe ni a abin mm. wanda har na kai inda na kai gaskiya mm. to misali kusan zan ce kaya jima kana farauta wanda kuma ko a ka musamman lokacin da ka ba mu labarin asalin farauta kayan magana har kusan a saudiya musamman banda ƙasa najeriya da ina da ina aka je farauta to daidai gwargwado alhamdulillah gaskiya na yawo farauta an guri guri guri guri gaskiya in ka ɗauke najeriya na yi a nijar na yi a chadi na yi a barkina na yi a samfad of cote d'ivoire mali har saudi arabia yanzu haka nan kwanaki akwai yaro na da wata ina program a nan na faɗe shi umar mai salati lokacin mm. yana yin masters mm. yanzu ya yi phd mm. a malaysia to sun haɗu da wani abokin karatun su ya fuskanci ma suna farauta to shi ma mun dan yi wani shirye-shirye allah ne bai hukunta mun yi tafiya ba yanzu haka mutanen barkina akwai wani mala haruna yana can ma mun yi waya da shi shi ma sun dan harbi raƙumin jeji da jakin dawa mun yi hira da su to Allah bai kaddara ba saboda wannan matsalar ta halarci gurin ba gaskiya na dan zazzaga ba laifi masha Allah hmm. to a baya kai maganar kusan eh, ita farauta ta rabu kashi kashi hmm. akwai yan tarko akwai maharba akwai kare ban sani ba da wace aka fara to na yi takare ne hmm. ina cikin takare sai na bi 'yan targo garin yawo na takara hmm. sai na haɗu da ɗan tarko da dinga biyayya suka koya min abubuwa da yawa a ciki hmm. sannan daga nan sai na koma harbi a yanzu kan ni maharbi hmm. amma duk eh. waɗancan rukunin guda uku da na yi shi gaskiya ina da fahimta daidai gwargwado a cikinsu to wani sa'in yawanci za ga mafarauta suna yawan amfani da kalmar biyayya biyayya biyayya Eh, shin a janibi na farauta menene biyayya saboda akwai matasa da yawa da suke sha'awar wannan harka wala Allah su kuma za su iya biyayya ga manyan menene biyayya a janibi na farauta to ko da yaushe nakan yi bayani hmm. ga matasa masu sha'awar farauta hmm. mataki na farko da mutum yake fara bi a kowace irin harka hmm. yi wa Allah biyayya ka fahimci ubangijin ka daidai gwargwado ka kaskantar da kanka gare shi ka kuma masa biyayya ka yi nuna soyayya ka ga shugaba sallallahu alaihi wasallama sannan ka bi iyaye yana ɗaya daga cikin abin da ya taimake ni a rayuwa ban taɓa fita jeji ko wani abu na ɗan adam ya tayar min da hankali ba tun da nake saboda ne farko ni na yarda da Allah ma'ana ba da fara farauta yanzu in rani ya aka kusan fara farauta akwai iyayen gidanmu alai sa'adu wali da shehu zaiti na tukuntawa sai an yi karo an yi sauka alkur'ani guda sai ne saukar da la'ilu guda cewa duk wata annoba da masifa da take cikin deji allah ka tsare mini daga ita yanzu mutum kawai zai ga ana farauta ya ɗauko kare ba ma tunanin wani ubangida ya ce zai je jeji ba haka ba ne mm-hmm. in na sauka alkur'ani mm. na saukar da la'ilu na sadaka can masu shehu suka yi mm. da baba sa'adu wali mm. suka yi sannan su ba mu izini a fara farauta kaga wannan mabiyayya ce wato har gobe in zaka fita sai ka je gurin mai iyayen gidan har gobe sai na je yanzu haka in zan tafi jeji na je ga wani shehu na tsugunna na ce ma dubu zan tafi jeji ya ce to na kala Allah kai ka lafiya Allah ya kiyaye idan akwai wani abu da yake shige min duhu zan ce Madugu dubu i akwai abu kaza waje kaza yana shige min duhu zai faɗa mini zai warware mini haka alai sa'adu duk isan da na je addu'a zai yi to ka bi iyayenka ka nemi yardar ubangiji a cikin abin da kake yi hmm. ban taba tafiya da mutum ko taya mota ta fashe ta yi haka ba barayi ma mun da su mun sauka gudu suke yi addu'a ne kawai in kai wannan iyayenka ka bi umarni hmm. mahaifina Allah ji kansa ya gafarta masa lokacin ina farautar kare baya son ajiye kare saboda ni na taba gaya ma mun. saraki ne duk masarauci a cikin dutsen ma lokal gamman daga kan hakimi zuwa mai gari zuwa magaji shema hmm. duk yan uwana ne na jini daga yayyena hmm. ka gane sai yayana hmm. yayan wana ka fahimce ni so gidanmu ba za a bar mu ajiye kare ba mahaifina baya so sai na haƙuri yau shekararsa ashirin da shida da rasuwa Allah ya gafarta masa tun da ya rasu nake ajiye kare to da mutumin yanzu ne sai ga tunda baya nan aji da ya rasu na aji mm. yana rasuwa na ɗauko kare na aji yau shekara ashirin da shida ina kiwon kare a gidana ina farauta da shi ina nufin sanda yake nan mm, baya so sai mu bata da shi mm. haka ne garin haka sai zo min baki in samu kasara tun da ya ce baya so sai na haƙura sai in ɗauki za a tafi farauta in je in bi iyayen gidana mu tafi daji daga haka haka haka har ya rasu ne yanzu nake ajiye gari to mutumin yanzu ba zai maka haka ba sannan biyayya da kake yi yanzu ni in alai sa'adi wali yana gurin ko shehu zaiti na gurin ko an kira ba zan daga hannu ba ina bayan su a rabi duk da wannan shura ai kan jinin buzu gashi hmm. <laughs> duk wanda ya raina babba ba zai dade ba ko ya dade ba zai karko ba ai muna gani mutum nawa ne ba su su iyayen gidan nasu ba sun yi hmm. ba bateti ai in ga mutum mutane yana bin sa yanzu ni duniya inda zan je farauta ba alfahari ne maka ba mm. yadda ka gan nan nan tafi jeji in tsaya alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallama sai kaga katu akalla mutum ashirin na biyu na mm. hula ta baka isa ka taba ba me min haka Allah ne kawai mm. yanzu alai sa'adi yana nan shine a gaba sai in ya ce min wane je kai kaza in bai ce mun babalan ba in shehu zaiti na guri oh. sai umarninsa zan bi to ne zai hana ni a bi ni tun da kayi bai yana gaba ka zo ka da su su ne jagora baka bi su ba to wa zai bi ka haka ne tsari kawai ko iyayenka ne in baka bi ba yayanka ba za su bi ka ba hmm. to ne kawai in mutum ya tarar da ubangida ka tsaya ka kwantar da hankalinka abu bi ne ake ci hmm. kai za ka ci arab lokacin ubangidanka saboda zamanin da ubangidan naka ya suna ya yi mayar kai wata ba a haife ka ba ma alai sa'adi san da ya fara farauta ni ba a haife ni ba hmm. ka fahimce ni hmm. wani zai raga min dan alai sa'adu wali cewa a ah, wannan yaron yaron sa'adu wali ne ne wa sa'adu wali biyayya har ya kira ni ma ce in wannan sha kai wanka wani zai kirawo ni zo ungo wannan shakai wanka saboda su ya sani ka fahimta mm. da zamani yake tafiya mu kuma aka samu duk gunda na je zan ce ni sha aiken sa'adu wali ni sha aiken shehu zai ka fahimce ni mm. saboda haka wani zai ga ah, ni umar na kala na sani ban san sa'adu ba misali ban san shehu ba mm. amma ina son sa'adu wali saboda haka ina son umar na kala saboda haka da ya ga shehu ko baba sa'adu sai ya je ya tsugunna ya gaishe su saboda iyayen gidan ubangidansa ne ko da su ba su san shi ba hmm. saboda ni din to haka abin yake hmm. eh in ka bi gaskiya za ka ji daɗin ka to masu kallon shirin maza gumba dutse ke zo muku kai tsaye daga tashar ku mai farin jini rahama talabishin wanda kuma ake iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta rahama radio ana kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na sada zumunta na rahama talabishin facebook da kuma shirin kafofi da duk muka sanya wannan shiri wanda za ku iya tozali da shi muna tattauna tare da alhaji mai jidda za mu tafi hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora a dakacewa masu kallon mu muna muku albashi da cewa a duk inda kake a faɗin duniya a yanzu haka za ka iya biyo mu a dandalinmu na sada zumunci wato facebook da farko idan ka buɗe browser wayarka sai ka rubuta www.facebook.com slash rahama tv da ƙananan baki. Nan take zai buɗe maka shafinmu inda za ka ga alamar like sai ka danna domin samun damar ganin shirye-shiryenmu kai tsaye na rahama tv a duk inda kake a faɗin duniya. Rahama TV farin cikin burin mu. Yadda za a shiga shafinmu na Twitter a waya. Da farko za a buɗe application na Twitter sai a shiga wajen search sai a rubuta Rahama TV ku jira ya buɗe. Za a ga alamar falo sai a danna za a ga shirye-shiryen Rahama TV. Rahama TV farin cikin shi ne burin. masu kallon mu barkanmu da dawa cikin shirin maza gumbar dutse wanda ya kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci muna tattauna tare da alhaji umar na kala jan mutum mijin mai jidda wanda muke karɓar bakuncinsa a wannan rana wanda kuma muke tattauna da shi kai tsaye kamar yadda kuka ji kafin mu tafi hutun takaitaccen lokaci to kadan zamu ba ku dama na tabbata ana ta kiran waya domin eh, taɓa alli da shi musamman duk da yake kawai shimfiɗa za mu iya wannan sati in kuka biyo mu ragowar lokutan za ku ji mun sha Allah da dauke da hira wadda na tabbata za ku amfana za ku ji daɗin hirarrakin da kuma irin jarumtar da yi ba ma a ƙasa najeriya ba har da ƙasar a kasan mutane suna ta duro <laughs> da sako musamman abin da ya danganci farautar kasuwa to kusan zan ce eh, kamar yadda ka faɗa a yanzu mafarauci ne kai na harbi hmm. eh, shin ya farauta harbi take to farautar harbi hmm. a koya min ita aka eh. kuma wanda ya fara koya min ita a ya koya min ma harbi a takaice hmm. shine alhaji Bafa silagaya eh, dan gidan sarkin hmm, fadar kano hmm. da shi yayin gidana ne a kan ɓangaren harbi oh. a ah, former rector na polytechnic bafa hmm. hmm. yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na ce to in ka dawo najeriya ma hmm. ka ɗauki tasawira ta harbi ko farauta a takaice muna da 'yan boko ni in an zo maganar boko ma ba zan iya ɗaga hannu ba a cikinsu saboda saboda akwai manya-manya akwai wanda ka gane hmm. suka ɗara na a karatu suka ɗara daga matsayin kansila misali matsayin shugaban ƙasa gwamna hmm. a ɗan farauta akwai mutumin da za a kano ban ce ma aje ko ina ba hmm. akwai mutumin da zai iya riƙe shugaban ƙasa na najeriya ma'ana a karatunsa a gogewa aiki duk abin da za a bukata na matsayi a karatu ko gogewa ta ai farauta wato iri irin ku suna da yawa a yawa to abin da yake dan faruwa wani lokaci hmm. ka fahimta mu kamar mun yi ta dan gargajiya da misali hmm. to ita kuma ita ce take alaka da mutane sosai fiye da harbi tunda harbi za ka fita kai kadai ne ko kai da 'ya'yanka da matanka har da mata muna zuwa mc farauta yanzu kana zuwa da 'ya'yanka ya'yana in dai mutum ya kai shekara goma za ka iya zaunar da shi anan ya baka labarin jeji dan ya je kuma duk abin da ya faɗa ma ba zai karya ba duk inda kake zuwa da yan kai ke da su nake zuwa in dai mutum ya kai shekara goma hmm. ko kafin azum kafin azumin nan hmm. mun shi shiga nan nama na na azumi hmm. da ni da yayana muka dinga zuwa muna samu ko bayan sallan nan kafin sallah da suka ce min wani gui an ce musu akwai agwagi na ruwa irin dinya da kirin jijiya mu je mu harba ne cika ku kyale ni mu huta kano zan ta. Hmm. in ta kama da mata ma su mu je ana ganin kamar misali mata ba su da a fage na farauta wanda eh, in zan yi tana akwai hajiya hajiya ta ba mai dan wake da ɗaya namanta sunanta wanda wannan shirin ya an karbu an tattauna da su a eh, cikin wannan shirin lokacin yawa halima jahun ko eh. an tattauna da su bayan su har yanzu akwai gashi kai ma kana magana kun akwai su da yawa to saboda haka a sanda na shiga farauta a alhaji baffa silagaya hmm. yusuf silagaya shi ya koya min harbi da ni da alhaji mai tare shi ya koya mana harbi kuma ya dora mu akan hanya wacce mu ma yanzu muke jin daɗin ta shi yasa da shi da sarkin baka nake musu addu'a duk sanda na je gurin sarkin baka Kano ya ɗauke ni ɗa hmm. ni kuma na ɗauke shi uba haka babba fasila gaya abin da zai wa 'ya'yansa shi zai mun shi ma sarkin baka abin da zai wa 'ya'yansa shi zai mun ni alhamdulillah gaskiya duk wato ya ɗauke ni ɗa ni kuma na ɗauke shi hmm. uba wallahi biyayyan nan dai tana nan aƙidan nan ta biyayya tana nan a tare da kai so, so ya koya min harbi sosai sanda ya koya min ma ba mu je <laughs> farauta da shi ba hmm. bayan ya koya min sai muka shirya za mu tafi nasara wani gari ana ce masa kasar nasara ne hmm. ana ce garin gobara nasara state ne eh hmm. ni da alaimin tare muka shirya karfe bakwai muka bar nan ko shida da wani abu da safe eh amma wajen sha ɗaya mun shiga jejin ma mun kai ka gane da mota mu biyu ne ko mu uku muka yi tafiyan mu to sanda na je zan masa sallama na je na ce to ah, an kai da ga ni na zo za mu tafi farauta ya goya min harbi me aka fara harba amma bai je da ni jeji ba a lokacin eh. to farko da ka fara shiga jeji eh. me ka fara harba da aka yi kuma kai harba <laughs> aka koya mini sai muka tafi nasara state hmm. muka je nasara ni da alaiman tare muka shiga jeji to a lokacin tun da shi da na same shi na gaya mar da ya haka sai ce to allah ya kiyaye tun da ni bako ne a bindiga a lokacin hmm. ban santa ba sai ce mun kaga an kana amfani da bindiga ka kiyaye bindigar da nake da ita kamar iya ce za ta iya yin nisan da baka tamani ta tarar da ko ta kashe nama hmm. Ta kashe kuma ta yi iyo mutum ko wani abu rauni hmm. ba hmm. sai mun sai da ya jin din tun da ya gamsu ka san da ka zauna da mutum a ma'amala za ka fahimci waye shi shi ma zai fahimci waye ka ya ce to ubangiji allah ya kiyaye to a wannan rana muka je muka dan harbe-harbe dan abin da muka samu ba zan iya tunawa ba gaskiya da yake abin da dan dai ina gani bayan nan na je na mun yi harbin tsuntsaye haka dinya kirin jijiya kwarwa jayaki haka tsuntsaye ne da suke rayuwa a baki da a nasarawa ne ba a nasara ba ne hmm. ina gani a kusan yobe ne yobe da yobe hmm. Hmm. to ina ganin kusan daman shimfiɗa muka ce za mu yi musamman yau na san masu kallon mu tare da sauraron mu burinsa a ce an taɓo labarurruka musamman na irin bajintar da aka yi to za mu ɗan taɓa koda guda ɗaya ne <laughs> mu ba ku in ya so ku biyo mu wasu lokutan tunda yana gari insha Allah za mu ƙara tattauna da shi musamman abin da ya danganci ɓangaren farauta ta tarko in za a iya tuna me aka fara kamawa a farautar tarko da kai da kusan duk kayi duk waɗannan farko da ka lissafo kowace kayi daga ciki to ta tarko hmm. wato akwai wanda aka iya yin amfani da su akwai wanda hikima ake yi ta haushe bahaushe hmm. a ɗaɗɗana su hmm. haka yadda ka ga rumfa haka za a yi su coko coko sanduna ne hmm. komai girman nawa idan ya shiga suka rike shi kenan to wani ba zai bashi ba a cikin itatuwan zai kai ba haushe akwai hikima hmm. haka zai dinga dukansa wannan din yana dukansa isha har sai ya lububita shi an zo kansa hmm. to amma yanzu mafi yawanci masu yin din wannan sun dan rarragu kuma wasu ba su tsaya sun yi biyayyar sun san abin ba har yanzu akwai su 'yan tarkon amma yanzu abin da suka fi amfani da shi a almunjar irin tarkon nan da ake takawa ya bude na gafiya mm, mm. ka gane shi mm. to amma akwai babba akwai karami akwai wanda zai iya kama gwanki ma duk girman gwanki duk girman gwanki ina yake kama a jikinsa kafar da yake murfi ne da murfi nan in ya rufa haka shikenan to sai suka zama buga katsi sai tsinki in ya rike ya mm. karya kashin mm. fata ce ta rage naman yana abin nan sai cizge daga cikin tarkon daga cikin tarkon sai ya ya tafi ba kafa ya tafi ba kafa mm. to sai suka gano hikima shine ake samun kamar tsimma nan bakin karban sai a dan nan na tsimma a nan na wa kafar illa yawa in aka yi masa guru guru nan ma aka yi guru to in ya kama zai buga din zai rike amma karfan ba zai da kan da zai karya ba eh. to ana yin haka ko ina gani da sallan nan ne ana gobe sallah jibi sallah wani soji ya kira ni yana kasar kamaru hmm. ya kira ni a waya ishe mai shi gabarewa ya kama a tarko kuma ta tsinke hmm. ta tafi wallahi kuma sun nema sun nema ba su ganta ba to kaga sakamakon dan eh, fahimtar ta wata tarkon da na kwatanta masa abin wallahi ba ta yi nisan bai kamo ta sai na ce to wannan abin duk sanda nama ya kuce ya gudu haka ake yi ko mutum kai wa ba zai yi nisa da yare hikima ce ta ku tamfara <laughs> gaskiya ne eh. to musamman me aka me aka fara kama a farautar tarko din to mun taba mm. kama mm. a ah, farauta ta ta farko ta tarko abin da mm. muka taba kamawa dila ne dila Mm. sarkin wayo eh mm. ni wadda na fara yi bayan mm. an koya min to shine karambani irin na mutum haka sai aka ce dilale suna zuwa suna yi wasu fulani banna shine na a rana gwada ta hikimar aka kama dila amma shi abin da muka taba kamawa da shi gada ce gada eh, ne to an kama yawanci eh, tun da musamman wani mai kallo zai iya tunanin to kun kama kiwo kuke ko kuma naman ake muna kiwo ko kafin azumi ina ganin bai fi kwana uku hudu ba daga da a gidana ta yi wayo har yanzu gidan shehu eh, daga da a gidana sai na karbo wani kare haka na daure shi a gida saboda harkokin yau da kullum eh to bako ne sai kuci wallahi da daddare sai yaro na faruku sai je na kya kya kya kya kya sai gaddar tana kuka hmm. sai fito a guje karan na ganin sai yadda ita ya gudu sai muka yanka ta ana kamowa shi dan tabbo yana kamowa mai dan karfi hmm. yakan kiwo hmm. wanda yake dan bukatar kudi sai siyar neman eh, ni na kama ma yawanci bayarwa nake gaskiya yanzu baka da garke da garke na dabbobin dawa da ka kama to yanzu abin da ya faru hmm. yanayi ne na rayuwa sai dai mu ta addu'a Allah ya ba mu lafiya amma da kamar gari lafiya lafiya yau muka yi magana da kai na ce ma zan je jeji gabas in kuma Allah ya so ya yadda kamar kamaru ko mai dugurin nan ma na ce ma in Allah ya da zan kawo ma yar gada to in Allah an kaga wannan yan matsatsalin na rashin tsaro na rashin tsaro hmm. baya barin mu mi farauta a guraren da matsala take hmm. Hmm. to na ga ya kusan masu kallon mu sun dan matsa musamman da tambaya wadda ta danganci farauta ka a saudiya tunda abinda masu saurare da masu kallo suke so shi zami <laughs> mu kalli farautaka ka a saudiya din nan tunda tambayoyi sun yi muna da tambayoyi sun kai 23 da akan tambayar akan farautaka ka a saudiya saboda wani yana mamaki cewa kasar saudiya kusan kasa ce wadda al'umma suna zuwa sauke farali to mai hada farauta kuma a saudiya kamar yadda wani ya yi gaskiya to me me ya faru a saudiya farauta da kai an ah, baka manta da mm. shekara hudu kenan mm. cif cif mm. mun yi shiri a nan gun gare da gaskiya da bardan madaki har nake bayyana hmm. yadda muka yi farauta a saudi arabia hmm. saboda haka a takaicen dai takai abin da ya kawo muka je farauta ba aikin haji muka je ba hmm. mun je umra ne muka je umra muka sauka a ɗabi'a ta masauki na na na saudi arabia duk wanda ya je ya sani ana sauke mutum uku hudu biyar a ɗaki da hmm. idan aka sauke su idan mutum yana da ɗan uwa nan saudiya irin mutanenmu da suke zuwa su zauna yakan masa waya na zo ina guri kaza ya dinga kawo masa ziyara yana inda abinci irin namu na hausa tuwo ne waina abubuwa ne hmm. da za a karrama ka kunu koko a yi maka a kawo maka to uh, da ni da alhaji muntari kasan duk inda muka je a duniya da jeji eh. shi sa na ce biyayya tana da daɗi duk abin da ka sani muka yi kusan tare muke da shi taba cewa wannan abin fari ne ya ce baki ne babu jayayya saboda biyayya haka ne mm. ya aminta da ni na aminta da shi saboda haka eh, kuma sai muka yi tsari a wannan ɗaki akwai wani mutum da shi yake da ɗan uwa ana gani mutumin fage ne ba zan iya tuno shi ba shi wanda asalin ya haɗa abin eh, shi ya dan muntari ya je harami muna caccanzawa ba ma cewa komai sai mun yi tare hmm. ka gane eh. idan yana da uzuri zai je uzurin sa ina da uzuri in uzurin mai ya kama na mu haɗu mu yi haka muke yi ko a maka hmm. so ba ma takuruwa hmm. ka gane hmm. in zai je masallaci to ni ina na sanda time din ya zo ɗaya mu tafi so shi ya tafi ni ina gida ina kwance ina huta gunda yake dan zama da hausawa a gefe gefe haka ce sun dan rukumi a zauna ana ta sai sai ne ce kai ni na gaji da naman bari wannan kaza kaza kaza ce ah, ka san in abu aikin ka ne ka ji an magana kamar zai jawo hankalin hankalinka tabbas kana dan bal ka je wuri hmm. sai ka jana ai kaza kaza to kokarin hmm, ka ne yawa eh, ka shiga cikin hira to sai dan mai da hankali sai ga ai naman barewa ne gashi an kawo gashi gashi wanda zai ci ya ci wanda ba zai ci ba ka gane hmm. to shikenan sai suka yi magana da shi wannan na na na saudiyan cewa ah to ya bari a nan sai ce yi eh, wallahi ina da ubangida ni direba nake yi ina tuki wani balarabe imad bukari ina masa direba kaji kaji kaji kuma shi dan farauta ne to shi ne har aka tattauna kuma al'ada ta dan farauta in an baka labari mafi yancin farautu na da nai labari za a bani na wani dan farauta a ƙasa labari na yana son mu haɗu ni ina son mu haɗu mm. so da mun haɗu kawai ɗora za mu inda aka bayar. ka gane yanzu na barkinan nan da mala haruna ya je akwai wani babban wansa shi ba mu taɓa haɗuwa da shi ba suka yi magana abun cewa ba shi nan ba ya ba shi nan ba ta yi kira muka yi maganganun mm. cewa kawai taho ku to ko ku nawa ne da abincin ku da masaukin ku da ku dauko komai komai duk abin da kuke bukata na shiga jeji eh. an tanadar muku to a takaice dai muka eh, mutumin na aka bashi labarin mu mu kuma dama mun ji labaransa mun tare to da wannan nama ya zo ya bani na ci sai muka kwadaitu da mu haɗu da juna shi ma ana gaya masa ya kwadaitu da mu haɗu hmm. ya ba mu lokaci ya tambaye mu lokaci muka ba da lokaci hmm. muka haɗu muka haɗa aka tattauna a gidan zaka ga tsari kanta ne a falo bindiga ce a tsatsaye a tsatsaye da fatin namun jeji da ya kakkashe da kahuna a saudiya sun ci gaba sosai suna kashe abin kuɗi wannan tamin da muke ta harbin za ka gana kashe kuɗi sosai wato an dai sabunta ta sabanin tsohuwar farauta tun iyaye da kakanni da aka gada mm, an zamanantar da abubuwan abin ya zama zamani wannan ce suna na kundu daga jihar neja na ji daɗin gayyato alhaji umar na kala da fatan allah mai da shi gida lafiya shirin maza gumar dutse na muku fatan alkhairi da fatan allah ya shige muku gaba daga alkasin baban nawal zaria na mika barka da sallah ga sarki na kala kuma shin eh, tambaya ta menene bambanci tsakanin farautar najeriya da farautar saudiya gaskiya ne hmm. to bambanci na farautar najeriya da saudiya hmm. kusan akwai bambanci hmm. mu ma din ba dokar ba ce babu abubuwan ne ba a su saudiya suna da doka yanzu kwanaki can muktar ya je sori ina gaba in baya hmm. wani abu ne yake kamawa ka hada hmm. da wani hmm. muktar dan muntar ya je china da ya je china sai ya biyo ta dubai yana dubai sai ya min waya ce to ni gana a dubai fa ina zan samu jadda akwai wani jadda wani yaro na ne yana dubai da zama ka gane yana aiki a gidan zu hukumar gandun daji na can da eh, sai ce min ya zan yi ah, ni gashi na zo kuma na zo zan kwana daya amma kwanaki ya kama ni saboda eh, kwana biyu zan yi to ni zan iya haƙura in kwana ko biyar ko shida in samu jadda ni hmm. farauta a can dubai din a dubai din hmm. sai ya kira jadda sai jadda ya ce masu to problem din da za a samu ya kamata kafin ka zo mu karɓi permit na farauta na zuwanka da duk tsari da muke yi na farauta hmm. ka gane saboda hmm. wannan dalilin ne mu dan mun tarbi farautar a dubai ba hmm. wanda ka gaba kamar nan ba sun an zo kawai jeji za a shiga a shiga saboda haka dole ya haƙura ya niyyar kwana biyu ya so ya kwana biyar shida dan mu akan farauta da gaske muke yi ba na farauta ni da abin da nake ba na yin sa da wasu shi yasa Allah ya taimake ni duk abin da nake yi da gaske to da gaske nake ba wasa a ciki eh, to sai Allah ya bani nasara a hmm. so bambancin akalla farautar saudiya da abin nan hmm. farko dai zaka karbi izini cewa za mu shiga jeji kaza inda bako za a faɗi bakon da sunansa hmm. ka gane da ƙasarsa da abubuwansa sannan za a karbi izini sannan za a biya gwamnati haraji sannan in ka biya gwamnatin harajin nan za ta ba da dama hmm. za ta ba da dama hmm. a rubuta naman ji ya zo zai yi farauta a dajin gwangwazo hmm. an ba shi izini ya kashe barewa guda uku gada guda daya zomo guda takwas mare ya guda kaza kafinta ba a cika sa giwa ba saboda ɗabi'a ta giwa tana da karanci gurin haihuwa saboda haka dokar kashe giwa tana da girman gaske tun aka rubuta wannan aka ce to shikenan an rubuta sai a sa hannu sai ka zo ka tafi jeji in ka je ka dawo wala hmm. Allah wata kasar akwai guri hmm. da za ka iya zuwa ka je ka tsaya amma duba ka ba da takarda a sa hannu abin nan ka wuce dai sai ka bi ka'ida jeji ka da nunan ba bi to kaga ba za a ce ba a bi. Mm, ko ba ka'ida har yanzu nan mm. in dai mafarauci yana yana farauta nesa gumar gandun daji akwai abu wata yar takarda da ake bayarwa da ɗari biyar ce ma hmm. yanzu ina gani ba tafi dubu ɗaya ba hmm. duk inda za ka farauta in ka je akwai gurare da suka wakilta hmm. inda ake ba da takardar idan ka je ba a rubuta sunanka har zomo da gada suna rubuta har da munan din muna da karancin abin amma a doka tunda an ba da izini ka kashe suna sawa a nan kano ana yi eh wannan ma wani ilimi ne da aka ilmantar da masu kallo ba wai gaba gada ake shiga jeji a je a harba duk abin da aka ga dama ba akwai ka'ida yanzu ko ko kwanakin nan ina gani bai fi dab da sallah hmm. ina da wasu mutane a nan birnin kudu hmm. su kuma suna zaune a kudu a kalaba hmm. sai suka yi waya suka ce giwa ta zo sai na ce to giwa ta zo yi sai na tafi da gudu na je gidan kaji kaji kaji da muka yi ce to giwan nan da ta zo me ya faru na ce to an ce banna take yi kuma hmm. gwamnati ce take neman izini hmm. na a zo a kashe ka fahimce na yi hmm. muka ce ce kenan da na gaya masa to ka san shi yasa na ce ma biyayya ita ma da ranar ta ma da ranar ta inda dan ta ne kawai ɗaukar kaya zan in tafi amma da na ji cewa da wani a gabana da na je na gaya masa kalma ɗaya ya faɗa min sai hankali na da jikina cewa to sarki abin da za a yi ka kira mutanen nan naka ka faɗa musu a rubuto takarda invitation ta gwamnati ta gayyace mu a hukumance kenan a hukumance kaga wannan amfani ne da ilimi mm, gaskiya wanda da gaban kanka kai zaka iya zuwa zan tafiya ta zan ɗaya zaka iya sun karo da hatsari ko kuma wani abu wanda in na je na harba ma misali gwamnati ta zo ta ce to waye saka mm. <laughs> aka zo gaban wanda ake gani suka ce a'a mu fa mu ma ganin kamar fahimce na yi amma da ya gaya min sai na kira wancan na ce to ka ce kun yi magana da sarkin garin nan iyi eh. to a bincike su a rubuto mana takarda officially a kawo in allah ya damu kuma za mu zo mm. to har yanzu dai muna sauraron takardar ba su mutanen mutanenmu ne na nan birnin kudu hmm. ka gani to shi bin ka'ida daɗi ne da shi hmm. tuna ganin bara mu dau ah, mu dau mu dawo gurin akwai sakonni da dama amma insha Allah za mu kokarin daukan sakonnin musamman ko da shirye-shiryen mu ne na gaba amma bara mu dan bawa masu kiran waya dama assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana kuma daga ina Yahudi Ibrahim Abdullahi daga unguwar mazan kwarai. To mazan <clears throat> To malam mazan kwarai me tambayar ka? To ni tambaya ta shine kamar misali idan ya shiga daji daji ya yi farauta kamar baya maimaita wannan dajin. To za ka ji amsar tambayar. Kuma yana maimaitawa sannan kuma ma'adanan ji wanda wata kwajin ba kwarjinin buzu zafi kwazurin guzun zafi da wannan karin magana ibrahim abdullahi daga unguwar to mala ibrahim bara mu kara daukan wayar sai mu haɗe wannan sako daga aisha sarki gwadabe maman yusra ta ce tana bako barka da zuwa wannan ma ya ce <clears throat> tijjani isa na zoza manumfashi jihar katsina isan na zoza eh, to fa mai gaje guri uban tukur uban tijjani to ko ma kirari ne eh, a uban gida na ne Allah ya kan sai gafarta masa eh, eh shine sarki <coughs> yawan malumfashi Allah ya masa rasuwa aka bawa dan sana'in na shi ma Allah ya masa rasuwa Allah ya gafarta <coughs> to mutanen katsina suna tare da kai assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana da Eh, na dai ji yobe state amma ban ji sunan ba zakariya to menene tambayar ka yobe na gaida babban bakon mu zuwa wannan shiri mai farin jini mai albarka to yana yana yana jin kaɗan mutan yobe yawa ina tambaya na shi eh, ina so na san karatun shi ko me matsayin karatun shi matsayin karatu eh. to shi kenan zai baka amsa yawa na gode to masha Allah saboda an ce dan boko ne to yi <laughs> za ake son yanzu matsayin karatun mm. to bari mu kara daukan wani layin salamu alaikum wa alaikum salam da muke magana tumurar wannan layi eh. ka ji tambayoyi guda biyu mm, za mu kara ɗaukan salamu alaikum ka dan matsa daga akwatin talabishin ɗinka tana dan dawo mana kana magana da Bashir Taylor daga Tudun Murtala. Bashir Taylor daga Tudun Murtala nan jihar Kano me tambaye ka? Eh, Kai tsaye mu je. ta da na kala. Hmm. Yanzu yanzu a kowane lokaci in suka samu dama suna zuwa farauta ne ko kuma sai ya samu lokaci da yake na yana aiki a Abuja. To a Katsina ne ko Abuja? Eh. Hmm, to a Katsina ne yake aiki. Eh, na eh, koma ya koma ya koma katsina ya bar abuja ya koma katsina yana magana kana iya zuwa farauta ne duk da kana zuwa aiki eh, to ga tambayar kanan akwai tambayi guda uku da aka yi akwai dan yobe ya tambaya ya ce me matakin karatu to matakin karatu na dai na yi primary school na yi mm. secondary school mm. na yi diploma a business studies mm. na yi babbar diploma hnd kenan a business administration na yi pg a accounting hmm. na yi matsayi hmm. shi ne matsayin karatu na kuma ina aiki a ma'aikatar raba arzikin ƙasa a hmm. abuja eh, revenue mobilization to wannan saboda haka kaji matsayin karatu na za a dora sai to muna sa rai tunda <laughs> ai komai mm. zuciya ne sa abu ne a rai kuma daman ka ce kai da abin da baka abu da wasa da gaskiya nake mm. to dan ya tambaya akan abin da ya danganci har yanzu kana zuwa farauta eh duk da wannan aikin da yawa to yadda nake yi ni ubangiji subhanahu wata'ala ya mun wata baiwa mm. ni al'amari na kawai abu ne daga Allah subhanahu wata'ala ni kaina an ka tambaye ni yaya wani abu na zama kaza ban sani ba wallahi kyauta ce ta ubangiji haka Allah ya halicce ni hmm. haka Allah ya yi hmm. shi yasa nake masa bi ta hadisin da godiyar ubangiji nake fadar wannan hmm. bi ta hadisin ne ta hadisin bi lahi shukran Allah na gode ma wato duk abin yanzu ko yayana ba haka kawai zan zo ɗaibi mutum kullum tafi da shi farauta ba akwai lokacinmu na karatun ƙur'ani akwai lokacinmu na karatun littattafai na fiƙihu akwai lokacin da su suke zuwa kuma makaranta wajen karatun hmm. banda wanda muke yi hmm. ka gane akwai lokacin zuwa makaranta akwai lokacin farauta ka fahimta hmm. ba kwata-kwata a rayuwarsu kawai jeji na koya musu ba ka fahimta to haka ni ina tsara abubuwa na ne a rayuwa in lokacin farauta ya zan farauta lokacin aiki zan aiki to an san bisa al'ada aiki ana yin sa ne musamman na gwamnati a matsayin ka na babban jami'in gwamnati bangaren abin da ya danganci abin da ka faɗa ana zuwa aiki tsakanin litinin zuwa juma'a yawwa yaushe kake zuwa farauta yawwa nakan tafi juma'a in dawo ladi juma'a ka dawo eh, idan akwai wata gagarumar farauta da nake so ina hmm. karɓar hutuna na ƙarshen shekara hmm. yanzu ko disamba da ta wuce last disamba hmm. na ɗauki kusan gabaki ɗayansa rabinsa kusan fiye da rabi a farauta na ƙare shi hmm. kudu na tafi na tafi benin ido state hmm. ka fahimce na hmm. ni ina tsara abina ne ba na haɗa wani wato duk da dai aikin gwamnati da kake ya ana ka zuwa farauta ba yes to bara mu sai mutum ɗaya da ya magana kwarjinin buzu gashi buzu gashi eh, ya ji daɗin karin magana eh, a takaice abin da ake nufi da kwarjinin buzu gashi duk kwarjinin yaro duk irin sunan da zai duk mm. irin tasirin da zai in babu ubangida a gabansa mm. ba aikin banza ne mm. haka duk ubangidan kirki duk irin darajar da zai yi idan babu yara a bayansa girman to masu kallon mu an ce laifin daɗi kariya sai dai muna muku alkawari tunda alhaji umar yana gari insha Allah za mu samu lokaci da za mu naɗu wannan shiri inda kuma za mu dinga sanya muku kamar yadda na tabbata shi ma zai alkawari da bakinsa to alhaji umaru na kala ya samu rake dimbin mutane da yawa wanda kusan zan iya ce lokaci ma ba zai bari duk mu faɗe su ba akwai adamu idris akwai isa da haka zaure awwalu kuntau eh, taja gizago gizago ne ko na na magayaki yunusa coach unguwa uku kabiru dan isan bakar kano yaya boss gwangwazo malam malam mali ne gwaliko. Mm, mm. faruk nura na magayaki sai kuma lawi da mai salati tukuntawa da abdulkadir salisu gwangwazo nasiru ah, liman ne mm. da kuma jamilu talo indabawa da kuma dawa gwani shema sai abba su ado awwal ayuba abdullahi da kuma alika zaure da waɗanda ma lokaci ba zai banne lissafo su ba kasance da mu insha Allah lokaci zuwa lokaci za ku ji mu dauke da hira da alhaji umar na kala da fatan Allah mai daga gida lafiya a madadin dukkanin wanda suka yi dawani niyar zarar din manar za'uji nake muku fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma sai mun sa da a na gaba